Jama'a barkanmu da waraka Ni ne naku wanda ya saba kawo muku tutorial game da yadda za ku yi kuɗi kuma ko ta hanyar crypto mining ko kuma ta hanyar yin wasu ƙananan tax online. To jama'a a yau zan nuna muku wani shafi da, da zai biya ka dala ashirin da biyar zuwa dala hamsin a kowane tax da ka yi. To jama'a kar ku manta in kai sabo ne a wannan channel ɗin idan bidiyon nan ya maka kyau kar ka manta ka likin kuma ka sharing kuma ka subscribing ka danna ƙararrawa domin duk lokacin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai ka zama kai ne farko za ka fara kallo. To jama'a barin ce kai tsaye zuwa ga wannan shafin muna muku da za ku cika. Abu na farko kun ga wannan shafin a kowane rana za ka iya samun dala 500 biyar za ka ba da time. Zaka yi samun dala ɗari biyar ka yi ayyuka kamar yadda kuke gani. kuma Shafin nan suna almost over country ɗari da arba'in kuma suna alaƙa da manya manyan kamfanonuwa kamar yadda kuke gani. To, abu na farko shine a shafin nan zan je kai tsaye in cika email dina. In ka cika sai ka get started kuma zan nuna muku, muku shortcut yadda za ku tsallake wasu tax masu yawa da suke ba da wuya amma zan nuna muku yadda za ku samu guda biyar ko guda hudu a zuwa ɗaya. Za ka zaɓi password ɗin da kake so, za ka sake confirming. cike da na agree sai mu ce sign up. Yauwa kamar yadda kuke gani kun ga ya kawo mu suka ce, ce ka confirming email ɗinka za su baka dala ashirin da biyar. Ka abin da suka ce, suka ce in ka gayyaci mutum ya cika za a baka dala goma. In kuma mutum ya clicking akan link ɗinka za a baka dala biyu. In kuma ka downloading ɗin application za a baka dala ashirin. In ka yi survey kuma za a baka ma dala ashirin. Haka zalika in ka posting a social media kuma za a baka dala biyar. To kamar yadda kuke gani ga link ɗin ya zo. Kun ga an ban dala ashirin da biyar kuma. Bari ku gani in koma nan in ce payment. Yauwa kun ga na zo gurin payment kamar yanzu suka ce ba zan iya cire kuɗi ba sai na gayyato mutane biyar kuma sai na samu click goma sha biyar kuma sai na yi offer guda shida da kuma social media post guda ɗaya. To kamar yadda kuke gani wannan ƙofa guda shidan shine masu wahala amma zan nuna muku yadda za ku yanke za ku samu guda huɗu a ciki kuma gurin payment, gurin payment suna karɓan Cash App, PayPal, Zelle, Bitcoin, Venmo. To kamar yadda kuke gani ni na sa Bitcoin ne sabida ya fi mun sauƙi duk da dai ina da PayPal. amma na fi so in karɓa da Bitcoin. Nan kuma in kana so ka yi gyara ka canza password duka za ka iya zuwa nan ka canza. Offers sai ka danna akan offers. Kun gani na danna akan offers. Kun ga suka ce ka downloading VPN nan ka installing za a baka 25 five dollar za ka iya yi duka waɗannan za ka yi za a baka duka dalolin nan amma sai ka yi sun kai shida. To yanzu a maimakon ka yi guda shidan nan na so in nuna muku yadda za ku yanke. ku yi guda biyu haka ko huɗu. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya zo. ofan kun ga na zo ƙasa gurin ofa kun gani ko ɗaya yi ba social media post. To yanzu na so ku dawo sama sai ku ce activate, activate bypass. So jama'a kar ku manta zan bar muku link ɗin nan a ƙasan bidiyon nan da za ku bi kuma. activation din nan in dai ka fita link ɗinnan nan za ka bypassing offers kaman guda biyar zuwa shida sai ya zama na cewa bari ku gani. Kun ga na ya karu nawa? $75 dollar ya ƙaru kuma na sauko ƙasa zan nuna Kun ga na bypassing guda 4 a ciki to yanzu sai ka ƙarasa biyu ka downloading ko application guda biyu ka sa shi kenan su ƙarasa click ka share. duka za ka samu. To jama'a kar ku manta ni ne naku wanda kullum nake kawo muku bidiyoyi masu kyau haka masu ma'ana haka. Don haka kar ku manta in ka ji daɗin bidiyon nan ka liking kuma ka share To jama'a kamar yadda kuka sani ni ne naku mai kawo muku bidiyoyi da dama masu yawa kamar haka kamar yadda kuke gani ga channel ɗinmu nan ga bidiyoyi da yawa sababbi da na sajiya kar ku manta ku ziyarci wannan channel ɗin kuma za ku samu shafinmu da ke na facebook whatsapp duka a channel ɗin nan kuma jama'a kar ku manta duk mai tambaya zai iya yin comment insha Allah yana yi ba da dadewa ba za mu mai reply ba kuma jama'a kar ku manta ku liking ku danna ku subscribing kuma ku danna kararrawa domin duk lokacin da na sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube ta sanar da ku ne za ku fara kallo. Don haka jama'a na barku lafiya.